watan oktoba na shekara 2017 an buga wasanni biyu da suka rage a kasar spain bangaren la liga na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na targa kuma yadda ta kaya a wasannin kungiyar kwallon kafa ta real sociedad sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da espanyol sai kungiyar kwallon kafa ta portugal a corona suka sha kashi a hannun gero da kwallo biyu da ɗaya har yanzu dai muna kasar ta spain inda a yau za a ci gaba da karawa a wasannin kofa da rai na shekara 2017 zuwa 2018 18 biyar zaragoza a gida da karɓi bakuncin valencia sai kungiyar kwallon kafa ta da za su fafata da sabila noman siya kuwa za su karɓi bakuncin malaga ne ke tafi a gida za su fafata da alaves sai real motion su karɓi bakuncin barcelona kungiyar kwallon kafa ta cadiz kuwa za su fafata da real batis ne za a fara wasannin tun daga misalin karfe 6 da rabi na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru ta da har zuwa karfe 8 da rabi na dare shima ma agogon Najeriya. Idan muka karkato akalanmu zuwa kasar Ingila kuwa su ma a yau za a ci gaba da gwabzawa a wasannin cin kofin English Football League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan zagaye na 16 wato round of 16. Inda a yau din kungiyar kwallon kafa ta manchester united za ta je ziyara wa kungiyar kwallon kafa ta swan city da misalin karfe 8 saura kwata na dare a agogon najeriya niger kamar da kasar chad har ila yau a wannan lokaci kungiyar kwallon kafa ta arsenal za su fafata da norwich city sai kungiyar kwallon kafa ta bristol city su karɓi bakuncin Crystal palace leicester city a gida za su fafata da leeds united yayin da afc birmingham za su fafata da middlesbrough duka da misalin karfe 8 saura kwata da dare agogon Najeriya idan muka dawo hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya FIFA ta bayyana sunan dan wasan gaba na kasar Portugal mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wato Cristiano Ronaldo a matsayin gwarzon dan wasan kwallon kafa na shekara 2017 wato Wolves bangaren maza inda ya haura kan abokin hamayyarsa Lionel Messi na kungiyar kwallon kafa ta kasar Argentina mai taka leda a Barcelona. Zabin ya wakana ne a jiya a kasar London inda wakilan 'yan wasan kwallon kafa wato kaftin kaftin na kasashe daban-daban da masu horar da 'yan wasan hada da zababbun 'yan jaridu wato marubuta labarin wasanni na duniya suka kaɗa kuri'ansu wajen fitar zakaran ɗan wasan Cristiano Ronaldo mai shekara 32 da haihuwa ya samu kashi 43.16 a cikin 100 sai mai biye masa Lionel Messi da ya samu kashi 19.25 a cikin 100 shi kuwa Neymar na PSG dan kasar Brazil shine ya zo a mataki na uku da maki 6.97 a cikin 100 wannan shine karo na biyar da dan wasan ya sake lashe wannan kyauta Ronaldo ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wajen lace gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai Yofa Champions League na shekara 2017 zuwa 2016 na shekara 2016 zuwa 2017 inda ta ɗauka sau biyu a jere. Haka kuma dan wasan shi ya jefa kwallaye biyu a cikin kallo hudu da kungiyar ta sha Juventus a wasan karshe inda aka tashi a wasan Real Madrid tana da kwallo hudu Juventus tana da kwallo daya. Dan wasan ya taka rawar gani a wasanni 29 da ya buga wa kungiyar a bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 inda ya jefa kwallaye 25 wanda hakan ya bada dama wa kungiyar ta Real Madrid ta lashe kofin bayan da ta shafe shekaru biyar a jere ba tare da ta ɗau kofin ba haka kuma a jiyan an bayyana sunan zinedine zidane mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid a mazaunin gwarzon kocin na shekara 2017 iya abin da ya sawaka kenan a labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin biyo ya huta lafiya